dit, mais c'est le meilleur. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro raro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin na daren yau Asabar 31 ko kuma na ce ranar karshe a wannan wata na Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin za a ji cewa shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga al'ummar duniya da saka zaman lafiya a dukkan abin da za su yi a sakonsa na sabuwar shekara. daga nan ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kama mana labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya daga murtala tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar da wani taro da jami'an kasar china domin tattaunawa kan karuwar kamuwa da cutar covid-19 inda ta yi kira gare su da su rika bayyana kididdiga ta hakika ta yadda wasu kasashe za su iya daukar matakan da suka kamata ƙara yaduwar cutar a china ya ƙara haifar da damuwa a faɗin duniya da kuma ayar tambaya akan kididdigar da take bayyanawa inda ake ganin alkaluma kalilan na masu kamuwa da cutar da waɗanda suke mutuwa duk kuwa da cika da batsewa da asibitoci da wuraren aji gawarwaki suke yi tattaunawar ta biyo ne bayan shugaban who adhanom ghebreyesus ya kira ga beijing da ta kara azama kan yanayin annobar a kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya hukumar ta lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an shirya taron ne domin samun ƙarin bayanai akan yanayin annobar da kuma samar da ƙarin ƙwararru da tallafin hukumar ta ce jami'ai daga hukumar kiwon lafiya ta kasar china da hukumar kula da yaduwar cutuka sun yi wa hukumar ta who bayani akan matakan da china ke ɗauka kan annobar da kula da nauyin cutar da rigakafi da kula da masu cutar a asibitoci da sadarwa da bincike da kuma samar da ci gaba faforoma emeritus benedict na goma sha shida wanda ya jagoranci majami'ar katolika na tsawon shekaru takwas kafin ya zama fafaroma na farko da ya yi murabus a cikin karni shida ya rasu a yau asabar yana da shekaru 95 a duniya rasuwar ta benedict ta biyo ne bayan wani kira da paparoma francis ya yi na yin addu'a ga wanda ya gada a yayin da fadar vatican ta ba da sanarwar cewa rashin lafiyar paparomar ta yi tsanani sakamakon yawan shekaru a lokacin da ya ba da sanarwar da ta girgiza duniya a shekara ta goma sha uku ta cewa zai yi murabus benedict ya ce bai da sauran wani karfin jiki da zai iya ci gaba da jagoranci a matsayin paparoma. yakan jima bai fito bainar jama'a ba a lokacin da ya yi murabus yana mai sadaukar da shekarunsa na ƙarshe kan addu'o'i da sulhuntawa a yayin da yake zaune a wani gida da ke fadar ta vatican a cikin wata wasiƙa da ya aike wa jaridar corriere della ta ƙasar italiya a shekara ta 2018 benedict ya bayyana yadda yake fama da rashin ƙarfin jiki yana mai cewa yana nufatar shiga aikin hajji na cikin gida. Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19. Inda ake sa ran jama'a masu biki sama da miliyan ɗaya za su yi tururuwa zuwa gaban tashar jiragen ruwan Sydney domin kallon wasan wuta. Sydney na ɗaya daga cikin manyan biranen duniya da ke bikin zuwan sabuwar shekara suna kuma jan hankalin makallata talabijin a faɗin duniya. a yayin da ake kirga sauran lokacin zuwan sabuwar shekara kana kuma da wasannin wuta daban-daban wannan jajibirin sabuwar shekara muna cewa sydney ta dawo kamar da a yayin da za mu soma bukukuwa a faɗin duniya mu kuma ƙayatar da zuwan sabuwar shekara in ji clover mo magajin garin birnin na sydney dokokin kulle a ƙarshen shekara ta 2020 da kuma yawan yaduwar samfurin omicron na cutar a ƙarshen shekara ta 2021 ya haifar da saka dokokin hana zirga-zirga da bukukuwa to sai dai kuma an ɗage dokokin hana bukukuwa a wannan shekara a australia kamar wasu ƙasashe da dama a faɗin duniya an kuma sake buɗe kan iyakokin ƙasar aka kuma ɗage dokokin ba da tazara labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kotun kolin iran ta amince da ɗaukaka karar wani mai zanga-zanga da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin lalata kayan gwamnati a lokacin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati inda ta sake mai da shari'ar sa domin sake dubawa a cewar ma'aikatar shari'a a yau asabar an kama nur muhammad zahid mai shekaru 25 a ranar 4 ga watan oktoba aka kuma yanke masa hukuncin kisa bayan watanni biyu bisa cajin sa da daura damarar yaƙi da ubangiji saboda ya yi ƙoƙarin karya wani shingen tsaro da ke kan titi a tehran da kuma bankawa wani kwandon shara wuta ya musanta zarge-zargen da ake yi masa yana cewa an tilasta masa karba aikata laifi wanda ya sa ya shiga yajin cin abinci na tsawon makonni biyu tuni da iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane biyu da ke da hannu a tarzomar da ta barke a cikin watan satumba bayan mutuwar matashiya masa amini a hannun jami'an tsaro wadda 'yan sandan tarbiyya da tabbatar da bin dokokin saka tufafi na iran suka kama hukumar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce hukumomin iran na neman yanke hukuncin kisa kan wasu mutane 26 a abin da hukumar ta bayyana a matsayin cin zarafi da tsoratar da masu zanga-zanga shugaban kasar brazil mai barin gado jair bolsonaro ya sauka a florida a jiya juma'a bayan wani jawabi mai sosa rai da ya yi wa magoya bayansa ƙasa da kwanaki biyu kafin abokin hamayarsa luis inacio lula da silva ya haye kan karagar mulki wani jirgin saman gwamnatin brazil ya sauka a birnin orlando na jihar florida a jiya juma'a kamar yadda shafin tantance jiragen sama na yanar gizo ya nuna duk da yake a hukumance ba a tantance wurin da bolsonaro zai sauka ba amma jami'an tsaron satuni suka isa florida ficewar bolsonaro daga brazil ta biyo ne bayan ya yi tunana ta cewa ba zai mika kundin shugaban ƙasa ga lula ba a bikin rantsar da shugaban ƙasar da za a gudanar a gobe lahadi wanda ya saba wa al'adar ƙasar brazil haka kuma yana iya fuskantar barazanar gurfanar da shi a gaban shari'a idan ya ci gaba da zama a brazil bayan karewar rigar kariyarsa idan lula ya karbi ragamar mulki mataimakin shugaban kasa hamilton morau shine a yanzu yake zama mukaddashin shugaban kasa bayan bolsonaro ya bar kasar a cewar ofishinsa to amma kuma morau ba zai hannunta ragamar mulki ga lula ba kamar yadda wani jami'i ya bayyana yana mai bayyana shakku akan wanda zai gudanar da bikin na mika mulki. Murtala Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da tsohuwar shekara ke miƙa maga sabuwa, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya a Tony Guterres ya nemi dukkan mazauna wannan duniya da muke ciki da saka zaman lafiya a harsunansu da dukkan abin da za su aikata a cikin shekara mai zuwa ta 2023. Kowace sabuwar shekara lokaci ne na sake salo da sabon fata kuma lokaci ne na waiwaye domin tabbatar da cewa komai ya tafi daidai fiye da shekarar da aka baro. Da yake tunawa da wasu abubuwan da suka faru a shekarar 2022. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya lura da manyan abubuwa marasa daɗi da suka faru. A jawabinsa na sabuwar shekara, ya ce miliyoyin mutane a faɗin duniya sun ma shafa barbaɗin tsohuwar shekarar ya ce suna shirin fuskantar wata sabuwar rana mai cike da alheri gaba. From Ukraine to Afghanistan to the Democratic Republic of the Congo and beyond, people left the ruins of their homes and lives in search of something better. Around the world, daga ukraine zuwa afghanistan zuwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da sauransu mutane sun bar ruguzazzun gidajensu da rayuwarsu don neman wani abu mafi kyau A duk faɗin duniya, ɗari suna gudun hijira suna tsere wa yaƙe-yaƙe da gobarar daji da fari da talauci da kuma yunwa. A shekarar 2023 muna buƙatar zaman lafiya yanzu fiye da kowane lokaci a baya. In 2023 we need peace now more than ever. Ya ce za a iya kawo ƙarshen rikice-rikice kuma za a iya tabbatar da zaman lafiya ta hanyar tattaunawa. Ya ce za a iya cimma duniya mai ɗorewa ta hanyar samar da muhalli mai kyau. ya yi kira ga zaman lafiya a cikin gida don haka mata da 'yan mata su zauna cikin mutunci da aminci. Guterres ya ce zaman lafiya a kan tituna da al'ummomi da zaman lafiya a wuraren ibada da 'yanci da kalaman kyama da cin zarafi ta yanar gizo sun dogara ne kan cikakkiyar 'yancin kare haƙƙin bil'adama. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Twerk, ya yi na'am da waɗancan ra'ayoyin. ya ce za a tabbatar da siffar sabuwar shekarar ta hanyar ayyuka da kuma matakan da mutane suka ɗauka a baya. Fatansa na shekara mai zuwa in ji shi, shi ne mutane su gudanar da rayuwarsu cikin kyautatuwa, tausayi, haɗin kai da kare haƙƙin ɗan adam. Dole ne mu tabbatar da 'yancin mata, alal misali ana mutunta su a gida a kuma cikin jama'a. cewa mata da 'yan mata suna da cikakken daidaito da 'yanci daga wariya. Dole ne mu buɗe idanuwan yaranmu ga kurakuran da suka yi a baya. Za mu iya zaburar da su su rubuta labarinsu da haɗin kai tare da sanya musu ƙudurin samar da ingantacciyar rayuwa. A shekarar 2023 ne za a yi bikin cika shekaru 75 da samar da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. babban sakon da ke cikin wannan takarda cewa ba za a iya samun ci gaba da zaman lafiya ba tare da 'yancin ɗan adam ba yana da muhimmanci yanzu kamar yadda yake a cikin 1948 babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya tuwok ya yi kira ga dukkan ƙasashe da al'ummomi da su yi ƙoƙarin ganin duniya ta ƙara daraja da samar da duniya da ake mutunta haƙƙin kowa. fassarar rahoton Lisa Skin kenan daga murya Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafukan mu na sada zumunta. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Haɗa kai mu lokacin yadda za mu koma gefe guda mu baiwa filin amsoshin tambayoyin kuri. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Kamar yadda aka sani yau ce Asabar ta ƙarshe ta shekara ta dubi da don haka za mu ɗan kawo maku bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin da kuka ji kamar haka. Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyandan biri kuma me ke kawo ta? Mai tambaya malam ango malamin makaranta ya wuri. Za kuma a ji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. bari mu fara da tambaya kan kyandar biri ko monkeypox a turance. Idan mai tambaya malam ango malamin makaranta na tare da mu ga dr sa'ad mummuni da ke nan amurka da ansar da ya baka ah, jama'a assalamu alaikum wannan tambaya da malam ango malamin makaranta ya wuri ya yi kan wannan cutar da aka yi gani a wayansu kasashe ah, ta kyan mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba ah, ita dai wannan cuta ta kyan biri wacce ake kira a turance monkey pox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta kyan da biri ita kwayar cutar virus ɗin da ke kawo wannan cuta ta biri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko 'yan rani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kau da wannan cutar a bayan ƙasa ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya. Um, wannan cutar ta kyan ta fara bulla a mutane ne a kasar democratic republic of congo ko kuma a ce congo kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata tara Mai yiwuwa ba a mance da wannan ba. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske kan man da jirgin sama ke amfani da shi wai shi menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas ko ya ake haƙo shi mai tambaya ado turaki askira jihar barnan najeriya sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa wai don allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu idan an tuna mai tambayar shine alhatu manjus gobir samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan man jirgin sama. Idan Ado Turaki Askira na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka mana Mustapha Nasir Batsari ya samo daga shugaban kungiyar dalalan mai na depo dinmu na jihar Nijar Najeriya Alhaji Adamu Ahmad Erana wanda ya ce. Man jirgin sama wani abu ne da ake samunsa a cikin mai shi kanshi ko in ce a cikin crude. crude oil in an haƙo shi kasan ana zuwa da shi refinery ne in an kai shi refinery a yi refining a tace a samu petrol a kuma tace shi a samu diesel a kuma tace shi a samu kananzir sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi ok to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan ha duka a cikin crude ake samun shi cikin crude ake samun shi babu wani haƙo shi daban to meme bambancin shi da mai na mota a bambancin shi kenan kaga shi yana da is lighter okay, bai da nauyi bai da nauyi shi bai ma kai nauyin kananzir ba tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi shi yasa ake ce mishi aviation fuel ko kuma a ce mishi aeroplane kero daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation foil din wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir daga cikin kananzir hmm. wanda in an cire kananzir to a cikin kananzir din in ana so a tace kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama Wataƙila ma ba a mance da wannan ba assalamu alaikum muryar amurka so nake a yi min ƙarin haske kan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen turai shin ko wannan wutar tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki Idan har akwai alaka to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a mu na Afirka duk da yake cewa yanayin zafinmu ya fi na Turai? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Birnin Najeriya. To idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu, ga kashi na ɗaya na ansar tambayarka kan gobarar dajin da aka fayi a Turai. Wakilinmu na Adama Muhammad Salisu Garba ya samo maka ansar ne daga farfesan fannin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya bari dai in bar ku da salisu da farfesa wannan wutan dajin da yake cin wa'ansu sassan duniya a yau lalle yana da alaka da eh, zafi karuwan zafin da ake fama da shi a yanzu din wato eh, temperature increase kenan wanda waɗansu wurare sun sami karin zafi yadda yadda yake gudana a wuraren su a baya to amma eh, yana da kyau shi mai sauraro ya fahimta cewa yanayin duniya kowanne yana da irin nashi yanayin damina da kuma rani idan aka fahimci haka shin a wani lokaci na damina ko na rani ne wannan wutan dajin yake ci ala misali mu a afirka muna da yanayin mu wanda bangaren eh, shekara damina ruwan sama kan sokowa sannan bangare na sauran wurin lokuta kuma a cikin shekara ana samun rani babu ruwan sama wato mu muna da yanayi guda biyu a afirka akwai damina akwai kuma eh, rani to waɗansu wurare a duniya da su kuma ya sha bamban da namu a afirka saboda alal misali kamar kasashen amerika da kuma kasashen turawa wato europe su kuma nasu yanayin daminansu da raninsu ya sha bamban a inda muke a afirka muna da eh, yanayin mu eh, guda biyu da damina da rani su kuma suna da yanayin eh, abunan nasu a shekara kusan kala hudu akwai yanayin damina akwai yanayin rani akwai kuma wani yanayin da kusan kama za a ce daminan ne amma ba daminan ba ne sannan kuma akwai wani yanayi kuma wanda kusan gabaki ɗayanta rani ne kuma wanda yake tattare da sanyi mai tsanani mai matuka wato ana ce winter summer autumn da kuma solstice a ilimin kimiyya kenan akwai kuma wani bangare kamar ta bangare su asia su kuma nasu yanayin daminansu kala ɗaya ne tal Wassalam. Idan an tuna an ji wannan ma kan abubuwan da suka shafi azumi kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan ɗumbun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na farko na ansoshinku. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala na sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi bin umar allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato ta allah da bauta da kuma yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne kuma bawan allah da tsaye da sallah da ba da zakka da aikin hajji da kuma azumin wata ramadan to kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi da farko dai ya cika umarnin allah maɗaukakin sarki kuma ya yi da'a sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci annabi muhammad sallallahu su ma allah maɗaukakin sarki ya wadabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi kamar yadda allah ya tabbatar a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun daga cikin ansoshin tambayoyin da aka ji a shekara mai shuɗewa har da wannan ko yaya gurɓatacciyar iska take na ji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar dubu da talatin shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama to idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a adamawa salisu muhammad garba ya samo maka daga farfeso sadiq futai na sashen ilimin geografiya a jami'ar maduba adama da ke yola adamawan najeriya wanda ya yi bayani ma salisun kamar haka dana fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gaba daya sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska a wajen bil adama to wayannan ina ji su guda biyu nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi to zan so fara da na farkon na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya baki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya baki daya mm. so sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gaba kiɗa hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gaba ɗaya inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da masaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan. To abin da za mu iya kawo muku don tuna baya kenan. Sai a ci gaba da kasancewa da mu a shekara mai kamawa don jin ansoshin tambayoyi iri-iri. Yanzu a madadin mu da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da kuma fatan za a shiga sabuwar shekara ta da uku lafiya. Allah ya wadata mu da abubuwan alheri da ke ciki. Wassalam. To a gaida abban Laila yanzu kuma sai wasanni a takaice. daga ƙarshe dai shahararren ɗan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya koma ƙungiyar al-nassr ta kasar saudi arabia akan ragin da zai kai har shekara ta 2025 ronaldo mai shekaru 37 ya kasance baya da kungiyar taka tun bayan da manchester united ta bada sanarwar raba gari da shi yayin da ake fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a qatar rahotanni sun bayyana cewa ronaldo zai kasance dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a tarihi har sama da miliyan 117 a shekara kungiyar ta alnasar da ta lashe gasar litta ajin kwararru ta saudiya har sau tara ta bayyana cewa ta kafa babban tarihi na samun ronaldo wanda ta ce ba shakka zai karfafa wa 'yan wasa masu tasowa a can baya dai an yi tare da iradin komawar ronaldo a wasu manyan kungiyoyin kwallon kafa na turai don da ya bayyana gajiyarsa da zama manchester united to sai dai kafin al ƙungiyar kungiyar al ahali ta kasar saudiya ce ta soma ta yin daukar ronaldo a kwanta ragin kwan miliyan biyar, to amma kuma ya ki amincewa da ta yin saboda a lokacin ya ce yana jin daɗin zamansa a united to sai dai kuma dangantakarsa da united din ta yi tsami ne a farkon watan da ya gabata na nuwamba bayan wata tattaunawa da ya yi da ɗan jarida Piers Morgan wanda a ciki ya ciki lamirin kungiyar da shugabanninta. Rahotanni daga kasar Faransa kuma na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Kylian Mbappe na tattara bagari da kungiyarsa ta PSG da yake taka leda kasa shekara daya bayan ya rattaba hannu akan sabon kwantaragin shekaru uku. A cewar rahotannin dan wasan mai shekaru 24 ya sami takun saka da shugabancin kungiyar bisa zargin rashin cika alkawuran da suka yi masa sa'ad da ya yi fatali da kwantaragin real madrid ta kasar spain jaridar wasanni ta sport ida ta rawaito cewa a yanzu mafe ya yanke shawarar barin kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasanni a yayin da kuma a shirye yake ya karbi karancin albashi kasa da wanda yake karba a kungiyar haka kuma mbappe wanda ya lashe lambar takalmin zinari a gasar cin kofin duniya da aka gudanar ta bana a qatar yana da kudurin samun karin ci gaba a wani wajen domin yana ganin ya sami dukkan nasarori a psg rahotanni kuma na bayyana cewa har yanzu real madrid din ce yake kan gaba wajen zawarcin dan wasan duk da watsa musu kasa a ido da yayi a can baya a gaishe ka yanzu dai ga murtalan ya dawo da labarai an mafa a takaici hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar da wani taro da jami'an kasar china domin tattaunawa kan karuwar kamuwa da cutar covid-19 inda ta yi kira gare su da su rika bayyana kididdiga ta hakika ta yadda wasu kasashe za su iya daukar matakan da suka kamata ƙara yaduwar cutar a china ya ƙara haifar da damuwa a faɗin duniya da kuma ayar tambaya akan kididdigar da take bayyanawa inda ake ganin alkaluma kalilan na masu kamuwa da cutar da waɗanda suke mutuwa duk kuwa da cika da batsewa da asibitoci da wuraren ajigawar waki suke yi Faforoma Emeritus Benedict na goma sha shida wanda ya jagoranci majami'ar Katolika na tsawon shekaru takwas kafin ya zama Faforoma na farko da ya yi murabus a cikin karni shida. Ya rasu a yau Asabar yana da shekaru 95 a duniya. To masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi inda za mu kama ku sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da kuma Baba muke ruwan wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fila hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.